وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد mutanen annabi Lot suka zo wurinsa da sauri suna nufin yin alfasha da bakinsa kuma dama can al'adar su ce zuwa wurin maza da sha'awa ko bayan mata sai annabi Lot ya ce yana mai kawar da mutanensa daga neman uzuri a gaban bakinsa waɗannan ‘ya'yana ne mata suna cikin matanku ku aure su sun fi tsarki a gare ku akan aikata alfasha don haka ku ji tsoron Allah kar ku bani kunya a gaban bakina, shin wai ku babu wani mutum guda ne shiryayye mai hankali a cikinku da zai hana ku wannan mummunan aikin?